Garin Yamai na tara sharar da ta kai kimanin ton ashirin a shekara, wadda ta hada da ton shida na sharar leda, lamarin da ke zama wata barazana ga muhalli. mustafa Garba shine ministan muhalli da kuma tsabtace birane. Maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara ya shafi mu duka wajen yaƙi da leda da ta zama ruwan dare gama duniya. Ina kira da jama'a da su gane da wannan yanayi domin kowa ya kawo ƙoƙarinsa a ci gaban rayuwa. A ƙasar Nijar ana shigo da leda mai mai darajar ton dubu ɗari da hamsin duk shekara wannan wata garaɓasa ce ta manyan 'yan kasuwa da ke shigo da ledar daga ƙasashe makwabta irin su najeriya sumana yaro mai bada sarin leda yana cinikin sama da miliyan ashirin na sefa a sati kamar yadda ya bayyana ta bayan fage tanimun wani mai sayar da ledar ya bukaci a soke dokar hana sayar da leda a nijar kumshi jika sittin ne muke ɗauko shi a hali yanzu ina da ta jika ashirin da dala ɗari idan da son samu ne kar a daina kawo ledar. Nijar. To sai dai Allah shi ne ke da ikon komai. Ministan farfado da al'adu ya bayyana cewa yanzu haka an kimtsa komi wajen ganin an so amfani da leda mai narkewa a ƙasar Nijar. A lokacin da aka amince da dokar ina ɗan majalisa, mun yi doguwar tattaunawa da masu amfani da ledar musamman 'yan kasuwa domin samar da tsari na leda mai narkewa. Kuma ina tunanin daga shekara 2015 zuwa yanzu an ɗauki matakai. Tuni wasu kamfanoni suka fara shigo da irin wannan ledar daga ƙasar Mauritania. Yar madaidaiciya muna sayar da ita dala biyar wacce take da girma muna sayar da ita dala goma sha biyar. Muna son kowa ya san cewa amfani da leda mai narkewa tana da matukar mahimmanci na kare mahalli da kuma jama'a da ke zagaye da mu. Gwamnan jihar Yamai ya bayyana cewa daga wannan ranar kare muhalli ta duniya za su mai da hankali sosai wajen aiki da doka. Daga rana mai kamata yau mun saka dokar hana aiki da leda. Za mu wayar da kawunan jama'a idan haka bukata bata biya ba to za mu saka ƙarfi. Ayar doka mai lamba 35 ta kundin tsarin mulkin ƙasa da ke ci yanzu haka a Nijar ta tanadi cewa kowane mutum yana da 'yancin rayuwa cikin muhalli mai tsafta. Ya zama wajibi ga ƙasar Nijar ta kare muhalli domin al'ummomi na yanzu da kuma na gaba.